أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين yau talata sha tara ga safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai ɗai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar za mu yi karatu na goma sha biyu a cikin wannan littafi نعشريان عبد الرحمن الفازازي رحمه الله za mu tashi shahi دبوكوين حرف الضائي طعامك قد أصلحته ورجبته ضرحت فؤادا بالحرام حجبته لببت عدوا والحبيب شجيته دربت إلى صوت الخنا وأجبته زمان الصبا فصرف إنانك في الوخد طعامك أبنشنك قد أصلحته حقيقة كجارشي a nan an samu ishtigali cewa da'amaka in an ka ga dama ana cewa da'amuka kamar zaidan ra'aituhu ko a ce zaidun ra'aituhu to shine amaka kad aslahtahu ko kuma amuka kad aslahtahu rahata ka je wadda fu'adan zuciyarka wacce ita zuciyar nan hajabtahu ka sha makance shi bil harami saboda cin haram din da shike yi mana ka sha makance ta daga haske ɗababta aduwan ka yi magani ga abokin gabarka shine rayuwarka amma wal habibu masoyinka shine ruhinka shajaitahu can rayuwa amma rutun biso inafsu kenan nan kuma ruhu wal habibu masoyinka shine alƙalbuwar ruhu shajaitahu shi ko ka halaka shi ɗaribta kayi warin ciki ila sautin khana zuwa ga sauraren sauti na alfasha wa ajabtahu ka karba ma sauti na alfasha zamana ba tun lokacinka na kurciya to kuma gashi lokacin kurciya ya kare ina naka. ka jirkitar da ragwamarka shine kalfasurunka filwahane a lokacin nan na hurhura al'umar rayuwarka ɗana ya kare firgan bisa ga banza walgurabu alhali hankaka ka mu'ashir yana kuka goma goma shine mu'ashir ma'ana hankaka nan da ta kai wani bayan wani shine mu'ashir daga asharu ne ma'ana dai ana bayani akan cewa kayi kusan barin duniya shi hankaka ka mu'ashiru ɗabaka hankaka ka ya kiraye ka likabrin zuwa ga kabari summa daga baya an ta kai mujashshir ka shagala da gyaran dukiyarka daga jasharar dawaba yi ra'aha ya kiyaye dabbobi an ce jasharar dawaba uka lokacin da ka bullo bazun kai kana shaho ma'ana kana da ƙarfinka na ibada sai ka manta da shaho domin shi a shugaban duk wani abu mai kwai a duniya shi shaho duk da kada shahu a shugaba ne domin kada kwai yake yi summa daga baya an ta kai tubashiru tubushiru ka koma bulbul shine dan raguwa dali'atu ma'ana ga ibada ba dali'atu bullowa haza shebi wannan ma ga kanka haɗin wani irin zane ne mubashiru mai maka bishara bi qurbil manaya cewa mutuwoyi wasan ya kusa lau fahimta amma da ka fahimta anil khadi daga rubutun ba zanen da suka yi maka shine hurhura ko kuma lau fahimta da ka fahimta anil khadi daga zanen to da ka shagala da guzuri da kuma rufewar da duniya ta yi ga zuciyarka da ka shagala daga hita batunsa amma abin da ya sa son duniya shi ya rufe maka zuciya don haka ba ka ganin wannan hurhura ɗin rayuwar rayuwarka da hatbiha ka ta tahi da kai fil hawa a cikin son kum ka tsayi lilayya ga karkato ta ɗabar ka ta kiraye ka ilalayyan zuwa ga ƙarya fa'uj ka karkatashe ta lihayya zuwa ga gaskiyarta ɗabi'atuha ɗabi'ar rayuwa hubbu simani son wani waniha da kicin rayuwa za ka ji mutum na jin daɗin ashe jiki za ka ji an ce ma ya samu lafiya idan ya yi jiki zai ji daɗi kwarai ko shi da kansa ma ya faɗa ba haka ɗabi'ar rayuwa ce ɗara ta kahi ta batun inanan nafsi kalfazoron rai fi kaffi ka batta ga tahin gayya haɓata ta ma'ana bata shi ke juya rayuwa ka biyar da yake so fabɗa ta kayi na ki kayi jinkiri fitta kawa ga sauran Allah wa man yabdu yau aka jinkiri mislaka mislaka irinka ma'ana wa irin ka gaba cewa dufaluka lakakka musassa ma'ana dai jikinka dullun ya zama banza liɗulaɗili ga musibbu ma'ana zazzoƙi musibbu za su kama jikinka don haka faburuki ka yi ƙoƙari ga neman guzuri ɗilabuka neman nemanka fi habbin shine kwaya mafurki sufsakakka ya kutuka wanda zai cishe ka ɗululuka alamominka na tattakawa shine jam'u dalalin shine atharud diyar ma'ana wurin da ka tattaka wurin neman duniya tulato saba a elisa masu bi ardin a cikin ƙasa faburuki don haka gurbana haka nan ma'ana ka duka haka nan mana ma'ana ka rage wannan neman duniya da kake yi haka Dalabta ka nemi duniya walam da ba ka samu ba kamar ka yi tambaya nan gaba zan samu walasta bi mudurki ba za ka samu don mahi yawa duniya haka take wa ƙaulu za ka ga wani yana gudun ta mata tana bi ne wa ƙaulu ka zancen ka zo ƙabdin ma'abuci damƙewa ne daga duniya ma'ana zancen ka na raunar lahiya lo ba matsala ya nuna ba ka son duniya amma wa fi'iluka aikin ka zo ba yashin hidu ga son duniya ma'ana dai aikin ka shi ya karyata kaulinka domin kaulinka yana nuna gudun duniya amma aikin ka na nuhin bidar duniya dafulta kayo yarantaka ma'ana kayi aiki na yara bihirsin saboda tsananin kwaɗayi to ga ka kayi aikin ya rawar shababu alhali ƙurciyan nan ko ƙarin ƙaza ya ƙare dimillan kana wawa abin zargi wala aƙalin baka da hankali zakiru da ke tuna maka ma maza abin da ya shuɗe na rayuwarka domin haka ba astu ɗima'uka kwaɗayinka layi waɗi ka ba zai baka marar da hulƙa ba abin da hukuncin allah ya mesuwa ba ma'ana idan aka hukunto ka da talauci duk kwaɗanka ba zai sa ka zama wadaci ba za ka ga ya ishe eh, wa'azi da yawa mutum ma ke zama ƙarƙashin mai dukiya ƙwarai ko ni mai mulki za ka ga wasu na nesa masu to sun samu ƙarƙashi ne amma kai da har tare da shi sai zan baka samu ba saboda ba ƙaddaro ka da samun ba ɗorita an kore ka anil babi daga ƙoha allazi wanda shi koha arriba yadda Allah khalfahu tana bayan koha din kaga baka cikin yadda Allah kenan subhanallah wai zan tambaye ka fa hallaka sabrin kana iya hankuri kana da hankuri Allah su hudu ga azaba Allah ba da zaka bayan kore ka da aka yi a ba za ka yi azaba Allah ba haka ka dawo kawai ta ka jefar da janinan janiban dabino mai kyau fi Labika, akan neman ka na shahu suna shine kwalhwatai ma'ana ka ji wadda aikin kwarai ka ce kana bidan mugun aiki darakta ka shiga salahan ga hanya ta gyara kuma daga baya farakta ka bari nusahu ka rabu da nusahu nasihohi na gyara da gauta ka ketar iyaka bi shurbil kuta saboda sharbar da kake na abinci lamtar da baka yadda da nashahu sha kaɗan ne ba mana sai dai ka ci abinci da yawa Ɗabi ko wanda a doktonka likitanka akalin hankalinka mai shi ke nuna ma kaza ba daidai ba ne kaza a daidai amma lasta ta ƙabalu nusahu ba za a karɓi nasiha ta yi ba domin ka yi gwammace rudin shaidan falabirra falabura yake kuskure ne falabura ba warkewa gare ka don haka ba batun warkewa gare ka tunda ba a karɓar nasiha hankali wata khalilu garwaya aikin kwarai da mugu aunun taimako ne alal khildi ga mutum wannan da suke wawa shi yana ganin gare ya haɗa guda biyar raba kafa ko a ɓangare na roƙon Allah ya yadda ai masa roƙon Allah amma a haɗa da tsahi tsahi kaga wannan matsala ce tare da su masu garwaye garwaye masu tsaface tsafacen gaba ɗaya ma za ka ga hankalin mutane suna musu ƙaryace-ƙaryace wannan hadari ne akwai wani boka da wata mace ta tafi wurinsa akan wata bukata kamin ma ya ɗauko ƙasa ya buga sai ce mata ya gano abin da take tahi sai ta ce miye sai ce kishiya mijinki zai miki sai ta ce ba ita ba ce sai dai ɗauko ƙasa yanzu zai bugawa kaga gesin na ya aza ya samu sa da ya buga kasa sai ce to mijinki wani abu na kike neman ya baki bai baki ba ta ce ba shi ba ne duk abin da ta ce ya ce ba shi ba ne maimakon yadda bai sani ba tambayta ta dai ya yi ta bugawa ya gade bai samu sa ba sai ce mata to ni a da ke sai ta ce ta ya ɓace sai ce mata gaske dai duk buga ni haganin <laughs> kahoni kaga wanga bashe ta dina <laughs> to kaga wa takhalidu aunu alal khildi Allah ko yace wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun a cikin al-baqara dafahata kai tankal bima yufdi da abinda zai kai ka al budi ga ta rahama Allah wa shaka da tabiwa ya zambilla ka cika da shi duk sabon da ake da kai ake yin sa nifahal aradi dab da ƙasa laisa yimli ka sika ba zai cika maka salka ba ma'ana dab da ƙasa cike da ƙasa na dukiya ba zai cika cikinka ba don haka mai tsananin kwaɗai ba zai ƙoshi da duniya ba a wani hadisi yana cewa mamala a jawfu na adama illa turab ba abin da zai cika cikin dan adam in ba ƙasa ba in an ka tobe cikin kaburi ita ɗaya ke sati to wannan yanayin ka kenan yanayinka sai an kaddarta mubtada to duladu mautin musibbu ne na mutuwa wanda su nan musibbu na mutuwa laisa yudfa'u ba za a iya ije su bin ruka ai ai tawada can wakila marrakin wa dhanna annahu hulfira. da ni ta kai kwadayi akan wanzuwa da duniya ga wanzuwa ga duniya to ko da kai kwadan ga kaddara ta rige fata ala tara rahul alhali kai ɗin an sharɗanta maka za ka bar duniya fa amma kuma ka yi kwaɗayin za ka zauna a cikinta gifta sai ka ko ma'ana kan rabkana anan ruj'a daga dawo ma Allah wa akhalalta kan lalata bi sharɗi da sharɗin gada aka yi maka cewa za ka tafi me ya ka nufi kan lalata sharɗin ka hana makanka zuwa lahira sharɗu tarahul a'a ma'ana dai aikin ka bai nuna kana shirin zuwa lahira ba don haka baka yadda ma da wannan sharadi din ba don ayyukan muna karyata muna alkiyama ma in ka ga mutu ya wani zalunci kamar bai yadda zai mutu ba da mahata ka yi girman kai alal ikhwa ne ga yan uwa lasta bi sabir ba ka iya hankuri da yan uwa ba din na masali gasa gare ta za ka gani ba zai iya hankuri da yan uwansa ba ɗahuran alhali kana mai gaugawa ila sam'il khana zuwa ga sauraren alfasha wal ma'abir da annabi manci dari ta kai mamuna hali bi malin don ka samu dukiya don wani ba zai sabo ba zai tashi ba sai ya samu dukiya to dukiyar nan tabir mai halakawa ce lil musahibi ga wanda adda ita da'anta kayi sukan mutane kayi ta giba al'ara daga mutunce mutuncen mutane ana mukabiri irin suka ta mai girman kai kai kana ganin kayan kashin ka aikata abin da ka soke su a kai wannan kenan to anan ga ka ga su ka soke su ka hita batun aibinka wannan datta dallin nan ta farko tana da shadda da wasali sama wannan datta ka kururuta da bayyanar da zargi mai tsanani shi annan datta bilgun yabi da waɗanda ba su nan da irin aibantawa mushtaɗi azzalimi kai kanka ka san ba daidai kake ba amma kuma ka aibanta waɗanda ba su nan wani ba koga ga kaza shi kai ba watakila ma abin da kaka yahi nashi matsala kenan abin abin da ya kasan ya nuna ga dan gonga biyu da anta alal arad da ana mukabir wannan da tabilgu ya bi tandi da mushtaddi ma'ana ka soki wanda annan ka soki wanda bai nan wanda annan bai tsira ba wanda bai nan kuma bai tsira ba za ka ga saboda matsala da muka samu a wayannan lokuta ta giba duk da zamani ake a wuri guda za ka ga kowa na tsoron ya tashi don ana iya giba ta kuma suna zamani wuri guda saboda bala'in giba ta yi yawa ɗalabuka ɓannaka muɗi'o ya sanya jinkiri na sairan tafiya ka fi salahika ga gyaranka ma'ana banna tarin jaye ka ɗasa uka cika cikinka zar'un shukka ne mushdi'u wanda ke hissuwa lirrazaili ga kaskance kaskance ɗahuran alhali kana tsarkakakke shabiyan alhali lokacin da kana yaro wanga halun ne awwal wanga halun sani alhali kana tsarkakakke a lokacin da kana yaro daga baya mufdi'u ka kwaɓu da sanubai fi shaiba a lokacin da ka samu kanka a cikin gurgura maimakon yanzu ma daidai ka ƙara zalkwata ga aikin ibada ɗawilu rida an nafsihi mai tsawon yadda ga kansa ka yadda da kanka baka tuhumarta amma wa huwa shi muhudu alhali yana aikatar da kuskure amma kuma yadda da kansa kasiru taraddi mai yawan afkawa ne ga gangaro fi siwahu ga wani ne yawa wani ca yana aikata kaza amma wala mai hudu shi ba zai kyautatar da kuskure ga kansa ba ma'ana shi ga kai ne yana ganin ba matsala amma ga wani akwai matsala kamar wani mawaƙi yana cewa ainihin rida an kulle aibin kalilatu kama an na ainihin su hudu tubdil masawiya ya ce ijiya ta yadda da kusassa ce ga kowane irin aibi ma'ana duk wanda ka yadda da shi ba za a ga aibinsa ba don haka ka yadda da kanka ba za a ga aibin kanka ba kamar yadda ijiya ta fushi tana bayyanar da miyagun ayyuka kenan in kana fushi da mutane baka yadda da su sai ka kama bayyanar da suna kaza suna kaza suna kaza amma duk wanda ka yadda da shi shi asiri ne ya ruhu wanda duk baka yadda da shi ba asiri ne ya tono to haka muke mu yan adam ɗalawata dinin kyawun addini to fa kyawun gana addini ɗaha'u zunubin dauda ta zunubai shine duhun zunubai wanda shi wannan duhun zunubai aure fatka sun gadon maka bamana ha abinda allamuninsu shine azab lamuninsu shine kunyata duniya da lahira a wata nusa maimakon bamana ha aure fatka sun gadon maka azabaha azabarsu ya zambilla shine abin da zai biyo baya na result din zunubai to wayannan zunubai da siffar su a haka kadmaha sun shahe ma wancan kyawu na addini lubaba ha tsantsan kyawun addini ma'ana da kana da kyawun addini amma yanzu ya ɓaci saboda zunubai sun lalata maka shi ma'u sigari ruwa na kaskanci dafa sun ko fauka ha bisa ga zunubai washa ba sun cuɗanyi da zunubai ne lutajud duniya gangaye gangaye na duniya damar sun ɗaukako sun cika fakulta sai ka kusa da ha walwalinsu ko kuma gangarsu ko kuma gabarsu ina idan ruwa suka yi tozo haka shine ubab ma'ana da ganga ganga ta duniya ta ɗaukako sai ka su kusa ka shiga ciki kan nemo ta duk inda ake nemo ta a nan yadda aka san gulbi na halakawa yana nufin duniya na halaka in ka shiga cikin ta shi dai shi ka ne fa ya rakibal ahwali ya mai hawan tsorace tsorace na wanga gulbi na duniya mallaka walla mun ce baka bishadi cewa za ka kai ganga wanka maka za ka kai ganga baka mutu ba ma'ana yana da wuya ka kai ganga lahiya lau don haka baka da tabbacin wagga duniya da ka samu mara za ka gama da ita lahiya ko ba za ka gama da ita lahiya ba Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kamin mu tsaya akwai wata sanarwar muhimmiya akwai wasu asaru a ziyarta a ƙarshen wannan wannan wata din wani sati mai zuwa in Allah ya so shine wanda babban limami na masallacin minan tashira shine malam ta Allah hausare hafizahullahu za a zo wurare da yawa daga cikinsu akwai kirare